Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfili Hashim Gumel. Jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya amince da karfafa alaka da Japan a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin tsaro a yankin Indo-Pacific yayin da ya gana da ministan harkokin wajen japan yoshima hayashi a gefen taron ji 7 a liverpool rahotanni sun ce babban jami'in diflomasiyya amurka da takwaransa na kasar japan sun tattauna kan kokarin da suke yi na kara kaimi wajen dakile kai har-haren soji a tunkara ci gaban da kasar china ke samu a fannin makamashin nukiliya da shirin nukiliyar koriya ta arewa ministocin bisa la'akari da yanayin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a yankin sun amince da cewa ba makawa sai an ƙara ƙaimi da ƙarfin mayar da martani ga wancan japan da amurka in ji wani jami'in da ya yi wa manema labarai ƙarin haske bayan ganawar ta sirri firaministan japan fumio kashida a ranar litinin ya gabatar da shirye-shiryen ƙarfafa matsayin tsaron soja na tokyo mutane da dama ne ake fargabar sun mutu bayan da wata guguwa ta kaure da yanayi a daren juma'a a wasu jihohin amurka da dama lamarin da ya haifar da barna mai yawa daga yanayi da aka saba a lokacin bazara shugaban amurka joe biden ya yi magana da gwamnonin jihohi biyar da guguwar ta afkawa da suka hada da arkansas da illinois da kentucky da missouri da kuma tennessee kuma ya amince da dokar ta ɓaci da aka ayyana a kentucky don ba da dama amfani da kudaden tarayya a can Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa an sanar da shi halin da ake ciki kuma ya ce gwamnatinsa tana aiki tare da gwamnonin don tabbatar da cewa sun samu abin da suke bukata yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu da kuma tantance barnar da ta yi. Gwamnan jihar Kentucky Andy Bashar ya faɗa a wani taron manema labarai da sanyin safiyar Asabar cewa mutane a akalla saba'in ne suka mutu a jiharsa ciki har da wata masana'antar kendir da ke garin mayfield inda mutane kusan ɗari da goma ke aiki ya ce yana sa ran adadin zai karu jiya asabar dubin dubatar manoman indiya suka watse daga wuraren zanga-zangar da ke wajen babban birnin kasar suka fara komawa gidajensu domin kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi ta tsawon shekara guda da nuna adawa da sauye-sauyen aikin gona da gwamnatin firaministan Narendra Modi ta soke a wani koma baya da ba kasafai aka saba ganin gwamnati ta yi ba. Manoman sun tarwatsa su na wucin gadi da suka kakkafa a wuraren zanga-zangar da yawa kuma sun fara barin babbar hanyar da ke ringin New Delhi inda suka yada zango tun watan Nuwamba bara. Ɗaruruwan manoman sun ɗaga tutoci kalar kore da fari. suna raye-raye don birnin nasarar da suka samu a yayin da suke tuka taraktoci da motoci kira jef. Manoma sun ceci dimokuraɗiyya yakin neman adalci ne in ji manomi na Randara Singh. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Libya ta faɗi jiya asabar cewa ba za ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugabancin ƙasar ba har sai bayan ta daidaita wasu batutuwan da suka shafi shari'a inda kusan lokacin gudanar da zaben ke kuratowa an tsara ranar 24 ga wannan watan na disamba yayin da aka akasarin masu ruwa da tsaki na ƙasar libya da na ƙasashen waje ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su ci gaba da gudanar da zaben kamar yadda aka tsara 'yan siyasa da manazarta da jami'an diflomasiyya duk a asirce sun ce hakan zai yi wuya a can ma. Gagarumin jinkiri na iya ƙara barazanar kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga Madina da shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren VOA da ke gaito masana da sauran masu sharhi don zantawa kan muhimman darussa da lamura da suka shafi rayuwar jama'a kama daga tsaro kiwon lafiya tattalin arziki ilimi da sauransu daga yanzu zuwa ƙarshen shekarar nan in allah ya yadda. Za mu yi bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar daga watan Janairu zuwa yanzu da shekara ta 2021 ke shirin bankwana. Ku kasance da ni Madina Dauda a shirin naku. tituna. Zaunin ya kawo muku zama na musamman da ya duba kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya. Har 'yan kasuwa suka shiga yajin aikin kai kayan abinci zuwa kudu. Ku biyo ni, ku ji yadda shirin ya gudana. dauke da sabon shiri da zai duba kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya wanda a kwanakin baya har 'yan kasuwa suka shiga yajin aikin kai kayan abinci zuwa kudu. Abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar da manyan baki da ke zauren a yau. Daga farko bari ni gabatarwa gurguje na waɗanda suke kan babban teburi waɗanda na farko shine Dr. Garba Abari shine a farko wanda kuma shine babban darakta na hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta ƙasa wato wato NOAA National Orientation Agency. Dokta barka da zuwa wannan zaure. Eh, wannan shine karo na farko da dokta yake shigowa wannan zaure amma dama mutumin sashen hausa na muryar amurka ne wanda duk lokacin da aka same shi yakan yi iya kokarinsa ya zo har ma na yi sa na ce to babban ba kofa bai iso ba ma yadda aka san shi yana iso a kawai sai gashi nan so abun ya min daɗi ainihin dokta mun yi murna kwarai sannan sai wanda yake kusa da shi shine alhaji haruna muhammad ilyasu. Ilyasu wanda shine sakataren kuɗi na manoman sarrafa dankalin Hausa da na turawa na Najeriya kuma mamba a haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya. Alhaji Haruna barka da zuwa wannan zaure. Da zalika sai kuma eh, yallabi tsakanin zauna ita ce wato Madam Christy danfulani Fulani Sunkur shugabar kungiyar manoma masu sarrafa dankalin hausa da na turawa ta najeriya gaba daya wannan mukamin nata duk wanda ya samu yana cin dankali da albarkacin ta ne kenan muna miki barka da zuwa wannan zaure mun yi murna to sai kuma shi gaba daya shugaban waɗannan fatake wato haɗaɗɗiyar kungiyar duk wata kungiya sun haɗe a gude sun kafa kungiya guda to shi yasa ake kira kalmar amalgamated wato haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta najeriya comrade muhammad tahir ko kuma dr muhammad tahir duka sai. dr barka da iso a wannan zaure sannan yan kaɗan daga cikin mutanen da suke wannan zaure akwai alhaji adamu hassan wanda shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin najeriya na ƙasa baki ɗaya alhaji adamu barka da shigowa to sai kuma sauran membobi na jin muna da abdullahi garba wanda memba ne a haɗakar ƙungiyoyin fataki abdullahi garba alaikum salam sai umar abdullahi mai dawa mutumin kuntuwa ne wanda shi ma memba ne alaikum salam sannan sai muna da ambasada gaba ɗaya abdul ismail basakwaci wanda memba ne a wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar wa alaikum salam <laughs> barka da zuwa basakwaci aka ce sakkwatawa na shehu don gaskiya an ka san ku ba to sai sunusi lawal mai iyali a shine a kusa da ni kenan shine shugaban hadakar kungiyoyin fatake ta najeriya reshen jihar katsina sai ahmad turaki kaka wanda shi kuma ba mu san ma wani suna za mu sa masa ba yana yin abubuwa da yawa eh, yau wato shi o masu harkokin fina-finai a arewacin najeriya muna da yan kungiyar ma'abota kafafen labaru a karkashin jagorancin buhari nusa kuma da ga fi ɗaya daga manyan yan kungiyar yahu yakubu yobe da sauran membobin kungiyar ina ga wasu dama sun saba zuwa to wanda dai ban gabatar ba ina jin abin da muke so insha allahu duk wanda zai yi magana sai ya gabatar da kansa a takaice sai ya yi magana wacce take gefe na jagorar wannan ofishi na muryar amurka madina dauda na dabo sai ni nasiru adamu hikaya sunana muna tare da sauran ma'aikatan muryar amurka da suka hada da salihu awolo salihu shine wanda yake sarrafa na'urar kamara sai kuma mai kula da ɗakin shirye-shirye na wannan ofishi wato benjamin ogagawan halima abrao sai aisha mu'azu sai shamsi hamza ibrahim in allah da zamu ji waɗannan abubuwa kuma taron nan ina ji a na zai yi tasiri ainu ya kawo maslaha abinda ake so najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma sannan duk masu kawo najeriya fitina a ya kamata a hana su a ja hankalinsu su daina su bar najeriya ta zauna lafiya to za mu ba wa ita hajiya madina dauda za ta fara gabatarwa to kafin mu fara har ga kai ga miƙa wa comrade muhammad tahir wannan na'ura ta magana abin da ya kamata mai la'akari da shi a wannan ƙasa tamu wato akwai muhimmancin haɗin kan al'umma da can najeriya ba haka muke ba ba wanda ike tunanin yau ba zai iya barin arewa ya tafi kudu ko ga kasuwanci ko don zama ko don wani mu'amala tare da 'yan uwansa 'yan kudu ba ko 'yan yammacin najeriya nan ba ko ina ƙasa ɗaya al'umma ɗaya muke a da to wai yau menene ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki me ya faru da har kawunan mu suka rarrabe muka zama akwai bambanci tsakaninmu ko na bangaranci ko ta addini ko duk wani abu da kake tsammani har ya kai ga a yau din nan ke fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan ƙasa suka yi tunanin shiga yajin aiki to muna ƙoƙari dai yau mu warware zare da abawa na wannan batu mu ga yadda za mu kawo ƙarshen abin shin akwai inda laifi yake in akwai akwai waɗanda ya kamata su wayar mana da kai na bangaren wayar da kan al'umma inda ke nan dr garba abari zai iya cewa wani abu mu ji shin wani kokari su suke yi to kafin nan duk da cewa an janye yajin aikin nan muna tare da comrade mohammed tahir wanda shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan najeriya to comrade muna so mu ji daga gare ka menene abin da ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki a yau a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim an tambaye ni akan cewa dalilan mene sa ma har muka yajin aiki to dalilan suna da yawa amma zan faɗi kaɗan daga cikinsu na farko dai mu 'yan najeriya ne muna da dama da za mu zauna a cikin najeriya nan a ko'ina kamar inda dokan ƙasa na federal republic of nigeria constitution ya ambata amma wani lokaci ba mu da wani yanci a wani wuri musamman kamar yankin south south da south east da kuma nan kasan south west wannan abu yana ba mu takaici alhali nan muna zaune da kowa lafiya kalau a nan arewa na biyunsa shine an yi wa al'umma mu kisan gilla a rikicin sas wannan abu an ce sas ne ba a so wani bangare na 'yan sanda kuma janar muhammadu buhari ya yi kansilin na wannan atake to tunda abin da ake cewa ba a so shugaban kasa ya ce an soke wannan to me ya saura an banda zama lafiya amma kuma sai aka bi mutanen mu aka dinga yi musu kisan gilla a south south da south east da kuma south west tun daga wannan lokaci babu wani shugaba daga kasan yankin yarbawa ko kuma daga nan south south da south east wanda ya ce mm, mm, mm, abin nan bai daidai ba ko kuma ku da aka yi a wannan ta'annati ku yi hakuri ba wanda ya ce mana daga arewacin ma kowa ya ja bakinsa ya yi gum an kone mana dukiya da shaguna da motoci wanda asarar nan ba zai iya misaltuwa ba don saboda har yanzu akwai yan uwanmu wanda ba mu gansu ba ko gawansu ba mu gani ba na ukun shi kasar sai ta zama kamar kasa ce daban ko kasa biyu ko ya yanayin da inda ba zan iya fassara shi ba amma da a ce najeriya ta amsa sunan najeriya wanda kowane yanki zai amsa sunan najeriya ba za a yi mana haka ba abubuwan da ya sa na kawo wannan tunani na kuma shine misali daga maiduguri zuwa lagos daga katsina zuwa lagos daga sokoto zuwa lagos idan ka biya harajin ka na local gama da state gama ka biya aka baka muma famin in dabbobi na baka muma famin na veterinarian to daga wannan wurin ba wanda zai sake taba ka sai ka je lagos wannan kuma akwai wasu dalilai wanda muka samu saukin wannan a 'yan shekaru na baya wato daga 9 zuwa 2010 wanda rashin bin dokan kotu ta kai mu ga makamancin irin wannan yajin aiki na yanzu amma lokacin fashola ne yake gwamna ya kira mu ce me dalilai muka zo muka bayyana masa dalilai akan cewa ana cutar da mu akan kasuwancin mu saboda haka idan ba za a bi dokan kotu ba to ka gani ba za mu iya biya ba to amma maimakon mu dauki doka a hannu sai muka yi amfani da makamin da yake hannun mu shine dukiyar mu sai muka ce ba za mu kai ko ina ba kamar inda muka yi a yau ya kasance daga adamawa idan za ka je kamar south south ko south east in ka ɗauka kamar daga adama maimakon ka je ta taraba benue cross rivers ebonyi abia imo ka je fatakot ko kuma ka je bayelsa to sai ka rike kudi naira dubu ɗari hudu da hamsin zuwa naira dubu ɗari biyar kafin ka isa wannan guri wannan kuma hukumomin can da gwamnatin can sun baza komar su akan cewa lalle maimakon dokan kasa ta yi aiki sai aka bar mu akan cewa lalle sai sun tatsi mana jari sun raba mu da arzikin mu wannan kuɗi kuma muna tsammanin baya shiga aljihun gwamnati wannan abu ya ba mu takaici wanda ya zama to in ka ɗauko shanu ma sai ka biyo ta gurure ta norman ka zo gombe ka zo wudil ko azare kafin na dabbobi sun gaji ka sauke su huta bayan kwana ɗaya kwana biyu tukuna ka sake loda ka bi ta kano kaduna niger abuja kogi edo delta anambra imo tukuna gaje fatakwat tafiyar da bai wuce awa ashirin da hudu ya kai gaba yanzu yana ɗaukar mu tafiyar na kwana hudu wannan ya yi mana ciwo bayan nan kuma sai ga wannan rikicin insas rikicin sasa aka zo aka farma mutanenmu aka kone mana kasu kasuwa da dukiyar mu gaba daya aka dinga mana kisan gilla ɗaya bayan ɗaya wannan na kasan bai ishe su suka dinga bin al'ummar mu gida gida suna kashewa nan mana gidan gidan bai sai su zo suka yi road blood a hanyar express na ibadan zuwa a kinyele duk wani dan arewa idan zai je can a sauke shi a kashe shi ko kuma daga can zai zo arewa a sauke shi a kashe shi wannan abu ya ba mu takaici kamar inda na faɗa na yan ba wanda ya ce mana sannu ba wanda ya ce mana kala mun rubuta takardu tun daga farin shugaban kasa mun isar da majalisar dokoki da majalisar dattawa da general na yan sanda da director na ss da chief of army staff da commander na civil defense da chairman na gwamnonin najeriya gaba da kuma chairman na arewacin gwamnonin najeriya jihohi goma sha tara mun rubuta wa duk wa'annan ta general yakubu ga wanda general babangida da abdulsalam abubakar da gulla jonathan duk wa'annan shugabannin kasar na mun rubuta musu amma kamar an shuka dusa ba mu da wata mafita babu abin da za mu yi shine sai muka yanke hukunci akan ceto wa'annan fatun da ya zama to kowa ya ki sauraron mu kar mu dauki ramuwar gayya a wayannan al'umma mutum da yan mu ne yan najeriya mu yi maintaining na zaman lafiya amma me za mu yi a mu rike kayan nan namu kar mu yi fataucin sa ko ina maimakon mu kai a kashe mu gara mu tsaye da shi a nan mu ci da iyalan mu ko a saurare mu wannan dalili shine muka shiga wannan yajin aiki kuma duk da yardan mu na masu fataucin dabbobi da kayan abinci da kuma wanda muke tarayya da su na su kungiyoyi daban-daban wanda abin nan su ma ya musu zafi to wannan kaɗan daga cikin abin da ya kai mu ga wannan yajin aiki ban sani ba ko in ko wani tambaya da za a yi wannan shine musabbabi in an dawo dalilin me yasa kuka janye kuma zai muku bayani. Mm, Me dalilin da ya sa kuka janye wannan yajin aiki? To dalilin da ya sa muka janye yajin aiki mu dai masu biyayya ne ga dokan ƙasa da kuma gwamnatinmu da kuma shugabanninmu na gargajiya da da sauran duk wani mai matsayi wanda ya zama take da matsayi a ƙasar nan mu masu biyayya ne gare shi. To dalilin da ya sa muka janye wannan yajin aiki shine an kira mu daga wurare daban-daban amma ba wanda ya kira muka zauna da shi ido da ido sai gwamnan jihar Kogi shi ya kira mu akan cewa general muhammadu buhari shugaban kasa ya wakilta shi akan cewa zai same mu a samu maslaha kuma director na ss ma ya kira mu ya roƙe mu akan cewa a samu maslaha mun ce za a yi maslaha amma sai da wasu sharuɗa to mun yadda akan cewa idan har ya to za a tattauna fa to sai da muka haɗu gaba ɗaya muka shiga wannan yajin aiki saboda haka idan har da gaske yake za mu gayyato mu na jihohi na najeriya gaba ɗaya masu fataucin kaya daban-daban wannan abin da ya karanta mana ya karanta a gaban wayannan al'umma idan har abin da maka sharaɗa ko muka gitta musu a zaman sharaɗi in sun yadda kaga da yardan kowa tukuna mu janye wannan yajin aiki in kuma abin bai gamsar da mu ba kuma za mu ci gaba da yajin aiki to kuma ya yarda na kira shugaban kungiyoyin na najeriya gaba daya mun zo mu yi taro da shi gwamnan jihar kogi da kuma wakilcin gwamnonin jihohin yamma kenan wato Femi Fani Kayode shi ma kuma kwanansa uku yana roƙon shi yaya Bello akan cewa don Allah a lallabe mu dai a janye wannan yajin aiki an wakilto da shi to duk jama'a mu gaba ɗaya mun kira su an zo ayi wannan bayanai kuma sharuɗan da muka gita musu sun yadda akan cewa za a je a samu shugaban ƙasa a bayyana masa shi da rata na yasa ma ya ce zai je bayyana masa shi ma Yahaya Bello gwamnatin jihar Kogi ce zai je bayyana shugaban ƙasa insha Allah za a kawo ƙarshen wannan to wayannan sharuɗoɗin ne dole ne ya kamata ya zama to a duk ɗan Najeriya kar ya zama ya fi doka a Najeriya nan wanda suka aikata wayannan laifuffuka to a nemo a kama su don saboda a hukunta su sharadin na biyu shine a bar mu da walwalan kasuwancin mu na ukun shi kuma dole ne a bar mu a duk inda ya zama ta zamu zauna a Najeriya kowa yana da yanci mu zauna ko ina ba tare da ana cewa mu tashi mu bar wuri disi a our land ba sannan kuma a biya mu diyan barnar da aka yi mana a insas da kuma sasa dukiyar mu da aka bata da gidaje da kone-kone da aka yi da motocin mu a biya mu compensation tukunna sannan kuma a cire wayansu duk duk shingaye wanda ya zama to yake tarniki a kan kasuwanci wanda ya zama to nan ka tafi firi amma zan ka je kuma kamar ka shiga wata ƙasa ya zama to ƙasan ta zama bai ɗaya an an yadda da wayannan sharuɗa za mu janye na ɗan lokaci mu ɗan ja baya mu ga cika alkawari idan an cika mana alkawari walillahi alhamdu idan kuma ba a cika alkawari ba aka yi mana wala to muna nan hada bakanmu wannan shine abin da muka rabu da shi kuma ya je ya gaya shugaban kasa ya dauke mu zuwa can bila mu haɗu da shi chief of staff ya yi alkawari cewa insha Allah wannan alkawari shugaban kasa zai cika shi mu kuma muka janye don biyayya ga shugaban kasar mu da kuma shi wanda shugaban kasa ya wakilta Yahaya Bello gwamna jihar Kogi wayannan sune sune dalilan janyewa da wannan bayani na shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar masu fitocin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya Comrade Muhammad Tahir za mu dasa aya a yau a madadin Dr. Garba Abari shugaban hukumar waya da kan al'umma ta ƙasa da Dr. Muhammad Tahir na kungiyar Amalgamated da shugabar kungiyar manoma da masu sarrafa dankali ta ƙasa Madam Kristi Dan Fulani Sunkur da duk sauran baƙi da suka halarci zaman zauren. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe mu huta lafiya. Yadda muka kawo ƙarshen shirin kenan a lokacin da muka gabatar da shi. To a Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Farko menene sunanka? Allah Shehu. Sunanka Allah Shehu. Ah. To, wai wai wai babban suna ne ashe da kai to ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na gyaran takalmi haka kaman kai mutumin wani gari ne bauchi bauchi a ina a bauchi bauchi a zare a zare a ah. ah, to kaman yaushe ka zo wannan birni na abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga bauchin ka fara wannan sana'a a'a daga jan ne daga yana jos ko daga nan ka fara wannan sana'a daga wannan jin na fara shana na wannan shume kan gashi na ganka matashi haka ah, kamar shekarun ka nawa shekara na ashirin ba daya shekarun ka dai sha tara kenan eh sha tara ba to kamar yaushe ka fara wannan sana'a shekara yanzu shekara biyu na fara shekara biyu to ka fara daga jos kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka kara yiwu gaba ka taho nan abuja ya na ce mun zo nan nemi sana'a Na ce mun nemi sana'a nan cume ka ne to ganin cewa gashi na ganka a matashi ne shin baka yi karatun boko ba ne eh ban yi ba ba yi ko kaɗan ba eh ban yi ba eh, to amma yaya muhammadiya fa ka yi a'a ban yi ba duka ah. to gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana eh, kamar yaya kake fama da wannan sana'a wannan sana'a idan na samu wani gure zan zauna nemi samu man futa in Allah ya sa. Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a BP fiye maka ba da ka taho nan Abuja? A ai Abuja an fi samu Abuja a Bauchi ba a samu ai. O ba a samu a Bauchi? Eh, ba a samu a Bauchi. Abuja ya fi. don ka duba rayuwar abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kuɗin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni garki to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune A kyauta nake zaune to wai baka guri kake zama kyauta haka a'a ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake eh yana biya ok saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zaune a kyauta eh haka ne to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kamar kana samun nawa ina samun wani dai ɗari biyar ko ɗari hudu ko ɗari uku wani wani lokaci ina samun ɗari biyar wata rana kuma ba a yi sa'a ba wata rana ba a sa'a za a samu ɗari uku ko hudu to ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya a shin kana da aure a wani da aure amma kamar to wani lokaci kake ɗauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa ina yi wata biyu uku kana yin wata biyu uku kamun ka je gida eh. to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a ta ka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka ya eh, ina son in kara wata mm, sana'a akan wannan sana'a ina son kara eh, kamar wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a ina son in shiga wani sana'a idan Allah ya bani to na gode kwarai mai sunan baba na gode. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.